This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalo da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko voa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Juma'a 28 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki. Muke muku farin cikin kawo wannan shirin. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labarai. kungiyar gangamin ganin an ceto 'yan matan Chibok da taken birin a girls sun yi wani zaman dirshi a babban birnin tarayya Abuja domin tunawa da cika wato kwanaki 500 da sace 'yan matan. shekaru goma bayan mahaukaciyar guguwar ambaliyar ruwan katrina an yi wani taron domin tunawa da cika waɗannan kwanaki kana rundunar sojin ƙasar ukraine da 'yan tawaye da rashi ke marawa baya sun yi musayar fursunoni a gabashin ukraine Kano labaran kenan a karo na farko tun bayan zaben su gwamnonin najeriya 'yan jam'iyyar apc sun yi taron ƙasa wai saboda a tabbatar abubuwan da muka yi alkawari mu cika To, amma jam'iyyar ta APC a jihar Niger na fama da barakar zargin maguɗi a zaben fidda 'yan takarar mukaman ƙananan hukumomi. bin doka bayan wannan zaben za mu yi set executive meeting. Wannan ba gaskiya ba ne, wannan irin zargi wasu ne kawai ba su da jama'a shi ne suke irin wannan ƙwarfin. Za kuma a ji cewa an fara aikin samar da ƙafafu da hannayen roba ma na ƙasassu a Najeriya. kuma kamar kowace ranar juma'a jimai ali na tafa da shirinta na lafiya uwar jiki to amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran jiya alhamis aka cika kwanaki 500 da kungiyar boko haram ta sace 'yan matan sakandaren chibok a arewa maso gabashin najeriya Ƙungiyar gangamin ganin an ceto 'yan matan da takin Brimbak Our Girls ta yi wani zaman dirshe a babban birnin tarayya Abuja domin tunawa da sace 'yan matan. Wata ya ƙungiyar fafutuka ceto 'yan matan Boki Shonibare ta ce an kashe mutane da dama a tashe-tashen hankali da aka yi a Najeriya. Muna kunna wannan kendir din ne yau domin karrama kowane ɗayansu. Za mu ci gaba da hura wuta sai an dawo da 'yan matan Chibok da rai. edith yasa ɗaya daga cikin 'yan fafatukar ta ce wannan wutar da muka kunna alama ce da cewa har yanzu ba su fidda zuciya ba kuma har yanzu muna kan bakanmu mu shine ba za mu daɗe muna wannan fafatuka ba muna matuƙar son 'yan matan su dawo da rai ƙungiyar da ke jagorantar wannan fafatuka a Legas ta yi jerin gwano zuwa ofishin gwamna domin nuna baƙin cikinsu da cewa ba a taka rawar gani ba a yunkurin ceto 'yan matan. kakakin kungiyar omolola adeleosu ta kuma yaba matakin da shugaba muhammadu buhari ya dauka na sauke shugabannin rundunar soji sai dai ta ce duk da yake daukar wannan mataki ya dace abinda waɗansu suke jiran gani shine an ceto su ta ce wannan zai zama babbar abin da za a sa gaba a yaƙi da ƙungiyar boko haram yaushe ne za a zauna a tsara matakin da za a ɗauka na dawo da su ga iyalansu da kuma al'ummarsu da yake jawabi a wajen taron tare da mataimakin shugaban najeriya babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya bankin mun wanda ya kai ziyara najeriya wannan makon ya ce majalisar ɗinkin duniya tana buƙatar haɗa hannu da najeriya a fannin zaman lafiya da tsaro da ci gaban ƙasa da kuma kare hakkin bil'adama ya kuma yi kira da a saki sauran 'yan matan Chibok da ake garkuwa da su ba tare da wani sharaɗi ba. Shekaru goma bayan guguwar katarina da aka yi a jihar New Orleans da ta kashe mutane dubu ɗaya da ɗari takwas ta kuma lalata gidaje dubu ɗari shugaban Amurka Barack Obama ya yaba da yadda birnin ya farfaɗo ya ce ku misali ne na abin da ke yiwuwa idan mutanen kirki suka haɗa hannu a lokacin da ake cikin bala'i suka taimaka suka kuma sake gina makoma mafi kyau tubali tubali bulo bulo da yake jawabi a sabuwar cibiyar jin daɗin al'umma da aka gina a yankin birnin da guguwar katarina ta yi ɓoɓarna, shugaba obama ya bayyana farfadowar new orleans a matsayin matuƙar ci gaba bayan mummunan ambaliyar ruwan da ta fuskanta ya shaida wa mutane 600 da suka taru a cibiyar cewa ba a sake gina wannan wurin domin sake mai da garin yadda yake kamar da ba amma an gina shi ne yadda ya kamata ya kasance birnin da kowane mutum kowane ne shi kuma ko menene yake da shi zai yi wato zai samu dama shugaba obama ya yi jawabin tunawa da shekaru goma da aukuwar guguwar ta katarina tare da bayyana irin haɓakar da tattalin arzikin amurka yake yi cikin sauri shugaba obama ya ce duk da ƙalubalen da aka fuskanta a ƙasashen duniya a kasuwannin duniya da ma nan amurka duk da ƙalubalen da muke fuskanta muna da kyakkyawar makoma abinda kawai muke bukata shine ɗaukar matakan da suka dace rundunar sojan ƙasar ukraine da 'yan tawaye da rashi ke marawa baya sun yi musayar fursunoni a gabashin ukraine biyu bayan wata yarjejeniya da aka cimma wannan makon tsakanin ɓangarorin biyu wadda ta kawo ƙarshen da ƙayar baya kafin ɗaya ga wato da za ta kawo ƙarshen da ƙayar baya kafin ɗaya ga watan satumba jami'an ɓangarorin biyu sun ce an yi musayar fursunonin 'yan tawaye goma sha biyu da kimanin wannan adadin daga ɓangarorin sojojin ukraine kakakin rundunar 'yan sandan yankin da ya ayyana kan shi jam'iyyar wato donetsk victor anosov ya ce musayar fursunonin ce ta farko da aka gudana a yanayin yadda da amincewa da juna a wani bangaren kuma ukraine ta zargi 'yan tawayen da rashi ke marawa baya da saba yarjejeniyar tsagaita wuta jiya alhamis shalkwata shawo kan ayyukan ta'addanci a yankin ta ruwaito cewa dakarun 'yan aware a arewacin ukraine sun saba yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya har sau 54 jiya ta ce sha ɗaya daga ciki ya shafi harin atilari yayin da goma sha shida kuma hari ne da aka kai da bindigogin harba gurneti ƙasar girka ta sami prime minister mace a karon farko bayan rantsar da babbar alkalin ƙasar vasikiti tano a matsayin shugabar gwamnati ta wucin gadi jiya alhamis mrs tano da majalisarta za su jagoranci ƙasar da ke fama da koma baya har zuwa lokacin da za a gudanar zaɓe nan da 20 ga watan satumba ta bayyana yayin miƙa mulki cewa haƙƙin gwamnatin riƙon ƙwaryar shine gudanar da wato komai cikin adalci da gaskiya ganin halin da ake ciki kuma na haƙiƙance cewa za a buƙaci wannan gwamnatin ta shawo kan waɗansu batutuwa masu muhimmanci da suka hada da batun shige da fice banda ƙoƙarin fidda kanta daga ko maɗar tattalin arziki da wato da ta dabaibaye ƙasar girka kuma tana fama da dubin dubatan baƙin haure da suka kwarara musamman ma daga siriya afghanistan da kuma iraki domin ƙauracewa yaƙi da ayyukan ta'addanci. a matsayinta na babbar alkali mrs tano ta nuna rashin amincewa da zabtare kudaden da gwamnati ke kashewa da kuma tukuicin gwamnati da yawa da kuma tukuicin gwamnati da kuma matakan tsuki bakin wato bakin aljihu da ya zame tilas girkata dauka kafin wato ƙasashen turai su tallafa mata makon jiya tsohon firaminista alex tsipras ya yi murabus bayan boran da aka yi tsakanin jam'iyyarsa ta siriza kan sharuɗan bashin kundin tsarin mulkin ƙasar ya ba da jam'iyyar hamayya damar kafa sabuwar gwamnati amma suka gaza to an sha labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kafin mu je ga rahotanninmu mun yi ƙoƙarin jin ta bakin wasu jami'an ofishin jakadancin Najeriya da ke nan birnin Washington game da cewa da aka yi. Jakadan Najeriya mai barin gado Adebowale ya rasu a wani asibitin Amurka. amma jami'an waɗanda ba su so a bayyana sunayensu ba suka ce ba su da hurumin bayani don haka idan mun samu ƙarin bayani kuma za ku ji bari mu je ga rahotonmu kuma za mu fara ne daga jihar adamawa inda gwamnonin jihohin najeriya 'yan jam'iyyar apc su 22 suka yi taron su na farko tun bayan da aka zaɓe su inda bayan taron shugaban kungiyar gwamnonin na apc gwamnan jihar rivers rochas okorocha ya shaida ma 'yan jarida ciki har da wakilin ibrahim abdulaziz cewa mun zo da mururu ba abubuwa yadda ya shafi fati namu kuma shafi gwamnatin canji na najeriya kuma canjin nan da yana zato insha Allah kwanan za a fara ganin ta kuma an fara ganin ta ma a yanzu dai mun damu da maganar talauci a kasar namu kuma don haka mun ce ba abun da za yanzu in la a samu ma matasa aiki kuma a tabbatar abubuwan da muka yi alkawari mu cika haka muka kafa kwamiti na mutane biyar wanda shugabancin su shine gwamnan kebe wanda sai su zo su fito mana hanyoyin da za a bi don mu tabbatar maganar talauci a arubuta ta kasar najeriya musamman arewa da kome shugaban gwamnatin apc kuma zai ce game da zargin da ake na cewa gwamnatin su ta apc na tafiyar hawainiya to da da aka yi akan hanzari irin na kai mu ko a tafi a hankali da ce an yi hanzari kuma an shiga wuta baya ga wannan batu ma dai gwamnonin su yi ma tilawar nasarar da yanzu ake samu a yaki da masu tada kai da baya na boko haram da kuma wasu matsalolin tsaro batun da shugaban gwamnonin najeriya gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari ke ma cewa kuma sojojinmu mun yaba musu a cikin taron mu kuma mun yi masu godiya kwarai kuma in allah ya so muna kyautar da zato tage din da mai girman shugaban kasa ya basu na daga nan zuwa wata uku zai tabbata kuma al'umma za su ga abin da za a yi akan wannan ibrahim abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a Najeriya. Tuwa gaida Ibrahima har yanzu dai kan jam'iyyar ta APC inda take fama da wata rigima a jihar Niger sanadiyar zaɓukan fidda gwani a matakin wato matakin ƙananan hukumomi wanda wasu ke zargin an yi ɗauki ɗora da maguɗi ciki. Mustapha Nasir Batsari gare ka. ‘Ya'yan jam'iyyar ta APC dai sun yi korafin cewa wasu wuraren ɗauki ɗora aka yi masu a maimakon zaɓe yayin da rahotanni daga ƙaramar hukumar Rijau ke nuna cewa wasu gungun matasa sun auka wa masu zaben Nura Sale na ɗaya daga cikin 'yan takarar kansila a yankin na Rijau. wani na ni yanzu da nake magana da kai saman dukin na bayan Rijau A yankin Silajama, ɗan majalisar wakilan Najeriya ne Honorable Abubakar Lado aka yi zargin ya yi awon gaba da kayan zaben in ji Alhaji Sha'aibu Umar wanda kuma jigo ne a jam'iyyar ta APC a jihar Niger. Yana majalisa. Ba mu san dalilin da ya sa shi yake zuwa Mina ya ɗauki kayan zaɓe, sa ɗauki kaya a kai Lord ko a ɗauka a kai gidan shi. Shugabannin APC a jihar Niger dai sun ce suna ɗaukar matakin magance matsalolin in ji kakakin APC a a jihar Niger Mr. Jonathan Batsa. Ai, Lado bai bin doka. To amma zuku ku matsayin ku ku jam'iyya? Mu yanzu matsayin mu a jam'iyya bayan wannan zaben za mu yi executive meeting in Allah yadda za ka ji matakin da za mu dauka jam'iyya. To na kira ɗan majalisar wakilan Honorable Abubakar Lado inda ya ce abubuwan da aka ce ya yi ya rufe ne kawai irin na siyasa. Wannan irin zargi wasu ne kawai wani ba da jama'a shi ne suke irin wannan ƙwarfin. bayanan da muka samu ma an soke zaben kansiloli na fidda gwani da aka yi saboda katsalandan da aka ce kayi akan lamarin wannan ba gaskiya bane don da ce ma an soke zaben kansuloli ba gaskiya bane jami'an tsaro dai sun ce sun iya kokarin su wajen tabbatar da doka a lokacin zaben kakakin yan sandan ASP Bala Elkana ya tabbatar da matsalar da aka samu a Rijau duwatsun da suke ta jefa ne ya tarwasa jama'a zaben dai ba saman ci gaba ba saboda wannan tashin hankalin a cikin watan sha ɗaya mai zuwa ne dai za a gudanar da zaben ƙananan hukumomin a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To gaida Mustapha, to sai kuma Abuja inda wasu masu neman lada daga Allah suka shiga aikin samar da ƙafafu da hannayen roba ga nakasassu. nasiru Adamu Ilikaya gare ka. hakan ne ma ya ja hankalin cibiyar tallafi ta manara da ke karkashin kungiyar islama ta jibius haɗa kai da wani kamfani tolerant daga india don yi wa nakasassun hannu da kafar roba da haka yi ba su ƙwarin gwiwar hada-hadar samun kuɗin shiga usman idris funtuwa da ke rajistar nakasassu sahun farko su 320 don samun tallafin ya ce aikin kyauta ne akwai wani abu da suke sa kamar na pop din nan idan sun yi za su cire shi za su tafi da shi can indiyan za su yi kafar sai su dawo nan da wata biyu domin sa masu kafafun roban insha allah amma ya aka samu wannan haɗin kai da mutanen india eto eh kasan alakulla halin idan ya kasance allah ya kaddara ya baku shugaba mai hasashe mai kuma hangen nesa wanda yake da wayewa to za ka ga yana ta kawo ci gaba daga bangare daban-daban na shiga ɗakin gwada dungulmin hannu da kafa don kera waɗannan hannaye ko sawaye na roba da indiyawa ke yi ga abin da wasu nakasassun ke cewa. sunana muhammadu hamisu gambo taraba mun zo ne za a mana hannaye da kuma kafafuwa wanda za mu iya yin amfani da su kuma kuna jin wannan tallafi zai taimaka wa rayuwarku ta ƙara inganta fiye da yadda take yanzu kwarai kuwa muhammadu mai sallah na fito daga jihar nasara a kwanga a gudi hannun nan da ina da ɗaya ne yanzu na samu ciko na biyu shi yi shekara gamu da wannan larura na samu shekara biyu kenan na kare ne aka kawo ni kafi aka auna aka nuna cewa sai an yanka hannu shugaban gbs na kasashe shek abdullahi balalawo ya ce wannan shiri na manara zai ci gaba da tallafawa don isa ga miskinai da 'yan gudun hijira nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya To Allah ya sa a musu adalci a gaida Nasiru. To yanzu kuma bari mu koma gefe Jimai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Akwai yara ko kuma jariran da iyayensu suke zaton sun kamu da ciwon sanyin kirji ne, amma kuma ba haka al'amarin yake ba. Wannan matsala yana ɗaya daga cikin amsoshin da za ku ji amsa su a yau. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shiri na lafiya uwa jiki babu mai fushi da ke. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta fara shirye-shiryen gabatar da sabbin ƙa'idodin tunkarar bullar duk wata annoba cikin gaggawa, kamar annobar zazzabin Ebola da wasu sabbin cututtuka da suke kunno kai. Wani kwamitin nazari na musamman da, da ƙungiyar ta kafa ya yi ko kuma zai yi wani taron kwanaki biyu domin gabatar da shawarorin yadda za a tunkari annobar cututtuka kamar zazzabin Ebola. kwamitin yana nazarin yadda aka kaddamar da wato yadda ake kaddamar da ƙa'idodin kiwon lafiya da ake cewa hr a takaice a lokacin rikici a yankin afirka ta yamma da kuma yadda za a inganta su ɗaya daga cikin abubuwan da kwamitin zai duba shine yadda za a yi musayar bayanai ko kuma yadda ƙasashe za su tuntuɓi junansu cikin gaggawa idan aka samu ɓullan annobar wata cuta. Kwamitin yana son ya gabatar da shawarinsa ga taron kwamitin yanke shawara ko tsara manufofi na ƙungiyar lafiya ta duniya da za a yi a watan Mayu idan Allah ya kai mu. Ya Ubangiji Sarkin Baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin Haka ne, wannan shiri na lafiya uwa jiki yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Likita, na fatar kana lafiya. alhamdulillah ina lafiya hajiya to za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen malam ibrahim to a can kumu to doguwar wasiƙa ce To. amma zan yi ƙoƙari in taƙaita um, ta yadda ina fatan za ka gane to hajiya tambayarsa akan kurga ne da basar to kuma wai duk yaron da aka haifa daga wata ɗaya zuwa uku sai sun yi kurga sai kuma wai akwai wani ciwo wai da yara suke yi na sanyin kirji wai akwai wata yarinya tun da aka haife ta tana fama da ciwon har yanzu kuma yana tashi lokaci-lokaci ko da yake wannan wasiƙa ya rubuta da daɗewa ne tana yiwuwa ma kila masu fama da ciwon sun warke to amma ka san galibi mukan ba da ansa don in wasu suka ji kila su zai tambaye su eh, to da farko likita bari mu batun kurgan nan da basir da ya yi to me yake kawo ciwon ko me yasa yara suke fama da ciwon to ai ba kowane yaro ke da kurga din ko basir ba hajiya ya danganta da abubuwan da muke ake basu da kuma abubuwan ya daga abubuwan da ake su ake ciyar da su don ba kowane yaro in dai yaro ya tashi aka haife shi ana ba shi abincin da ya kamata yawanci ana so in yaro aka haifi yaro ko yarinya jinjiri to da farko an fi so a ba in aka haifi yaron a ba yaron nonon maman nasa domin mm. wannan nonon yana kare su daga abubuwa da yawa to me ake yi idan yaro ya kamu da wannan ciwo to wannan ciwon ya ka yaron ya ka ya kama musamman in ya kama da irin wannan ya kamata a kai su likitoci musamman da suka ce akan sha'anin yara domin dole akwai wadansu irin ruwa musamman da za a ba su don abubuwa da za a ba su musamman za a yi warkar da su amma dole a kai su likitoci da suka suka ce akan sha'anin yara ba kowane likita ya gane waɗannan abubuwan ba hajiya wato likitan yara eh, kenan eh likitan yara ya fi kyau a kai su wurin su domin wannan ana iya warkar da shi kuma ba ba inda an yi abin da ya kamata yara bai kamata ma suna da irin wannan ciwon ba hajiya To batun sanyin kirji dinnan da ya ce ko yana nufin pneumonia ne? Eh sanyin kirji zai iya iya faruwa wani lokaci ko pneumonia a waɗansu yara waɗanda aka haife su da wani za a kama sanyin kirji ne amma wani lokaci kamar irin eh, kamar abubuwan da muke kira da turanci asma wanda yara wani lokaci suna samun wahala wurin numfashi da kirjin su na wani irin wani iri eh. wannan ko kirjin eh, inda iskan ke biyo wani lokaci kan tsuge to sai ga suna samun wahala kirjin su yana ciwo kuma suna samun wahalan numfashi to waɗansu yara in aka haife su waɗansu yara na da wannan wani lokaci domin ko kuma wani domin canjin yanayi duk wannan kasashe ana samun su da yawa haka irin wannan waɗansu yara aka haife su da wannan amma akwai magungunan da ake ba su wani abu da za su rinka shaka to wannan suna shaka wannan sosai ba abin sai kaga sun sun tashi lafiya galau amma dole aka so wurin likitoci waɗanda suka ce akan abubuwan na hajiya to amma ana warkar da su ana warkar da shi hajiya wannan kullum ana warkar da shi akwai magunguna musamman da ake ba yara domin yara da musamman irin na wannan kirjin waɗansu yara akan haife su kawai domin wani dalili suna da wannan To, to Allah sa dace. Amin, amin hajiya. Shi kuma liman bufulla ce ga wasa a ƙaramin hukumar surucan jihar Kebbi. To. Wai shan siga da yawa yana kawo illa ne ga lafiyar mutum? To, shan siga da yawa ba za mu ce na kawo illa ba, amma sai mu ce in kana da ko kana da ciwon sukari ko kuma kana da irin ga masu abubuwa a jikinka kamar kana da kiba da yawa kamar da ciwon hawan jini da sauransu to bai kamata ka rinka shan suga da yawa ba domin wannan suga din in ba ka motsa jiki to wannan yakan zama teɓa ne kamar mai nan mutum ya rinka kiba da yawa to shi yasa to in kuma kana ciwon sugari bai kamata ma ka rinka shan suga da yawa ba domin ka sha wannan yana maka illa zai iya kawo maka wadansu irin abubuwa kuma to amma dai shan suga da yawa baya kamar <laughs> yadda da ya ce din baya kawo illa ko sai dai kamar yin ba amma bai kamata mutum rinka shan suga da yawa ba to eh. mm, mutum yana sha da yawa ya rage eh rage to ka ce kuma sai mutum yana fama da wasu cututtukan ne shan sugan ke musu illa ko eh musamman irin masu ciwon suga. eh to akwai masu ciwon suga kuma akwai wasu mata masu juna biyu suna da waɗannan ciwon suga na masu juna biyu to irin waɗannan bai kamata su sha suga ba san san hajiya to ina fatan malamin yana kusa kuma ya ji wannan bayani da aka yi to sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen abdullahi yusuf to yana so ne ya san abin da ke kawo ciwon sankarau to abin da ke kawo ciwon sankarau hajiya shine akwai wani ƙwayan cuta wanda ke shiga wurin inda akwai ruwa da ke shiga ta da kwalwa har bargon bayan cikin dan adam hmm. to wanda ake cerebral spinal fluid ake kiransu to akwai kwayan cuta da ke shiga to in ya shiga wannan shi ke kawo wannan ciwon To. Eh, to akwai maganin shi kuma wani lokaci inda za ka je inda mutane da yawa inda aka taru da yawa kana tsammani ko kuma yawanci inda mun da ka je inda za ka je inda za ka ko wani wuri za ka ana taruwa da yawa to wani lokaci ana shawarar mutane akwai maganin allurar rigakafin sama yanzu na hajiya. To a saboda an zaka je inda ake fama da ciwon ne ko kuwa ko da ba inda ake fama da ciwon bane ya kamata mutum ya alluran rigakafi. Kuma ba inda ake da ciwon da yawa inda zaka je kamar yan makaranta za a koma makaranta ko lokaci za ka haji irin wuraren da mutane da yawa na taruwa. Za a taru eh. eh to ya kamata don baka tabbatar da wanda ke wani lokaci akwai mutane da suke da irin wannan ciwon suna shiga irin wannan wuraren. so domin ka kare kanka amma kuma Allah ya abin Allah sauke ka samu ciwon kuma ka kama da akwai ƙwayan magunguna ake amma dole sai an baka waɗannan magungunan da sauri to in ba ba eh. mutum da sauri ba fa to wannan in dai abin ya tsanani to yana iya halaka mutum hajiya to to Allah ya eh, sauke eh, in dai kwana yi to amma in dai mutum ya dauki ya irin waɗannan kare kansa daga waɗannan wanda ikon Allah yana iya kare kansa daga ciwon hajiya to Allah ya sauke amin amin to shi kuma Haruna Muhammad Katsina To. Ya ce me yasa ne haka kawai sai ka ga mutum ya ruɗe ya ɗimance. To a ɗansu mutane kawai wani lokaci shanin ɗan adam yadda mu yake yadda Allah ya yi mu waɗansu mutanen kawai lokaci za su ruɗe haka. to in dai domin wani lokaci kawai ka fito ne kawai abin kaɗan rude kaɗan kawai ka sannan komai ya zama daidai to wani ba amma a waɗansu mutane waɗanda suna rude kawai wani lokaci kawai in suka suna rudewa sai abin ta ƙara ɓaci to wannan akwai da za ka iya zuwa dole ka je wani likita a dan taimake ka. Me to me yake sa? To akwai waɗansu mutane waɗanda suke rudewa ɗin da yawa kamar waɗansu domin manyanta. Eh waɗansu waɗansu kan manyanta da yawa irin kamar su alta ya ga baki da bai san ma inda yake bai san bai gane mutane da sauransu. Eh to in ba manyanta ne, me ke kawowa? To in ba manyanta waɗansu mutane domin wani hatsari da suka yi domin wani abu da ya haɗu da kwallonsu ko kansu to wani lokaci kaga yana kawo wannan hajiya ko kuma wani lokaci waɗansu mutane sukan samu wani irin ciwon da ke faruwa a cikin kwakwalwarsu ko waɗansu aneurysm ake kiran shi wani lokaci wani abu zai faru a cikin kwakwalwar su sai ga duk mutum ya so mu ruɗe to in wannan ya faru kawai gab haka to dole a kai mutum asibiti da wuri. to likita ka ce wasu kila sun yi hatsari wani abu ya taɓa kwakwalwarsu. Eh. to idan kuma mutum ba hatsari ya yi ba shi kuma ba manyanta ya yi ba amma kuma yana kai akai-akai ɗin da menene. wani abu a cikin kwakwalwa wani abu ke faruwa dole a je a yi bincike wato sai likita ya je ya duba kenan eh, to in aka duba in aka gano za a iya warkarwa yawanci ana in aka tabbatar domin shi wannan abin da wuyan gane wani lokaci kamar anan kasashe wani lokaci an buɗe kwakwalwa da kanta a duba ana mm. taban wurare a tabbatar me ke faruwa to mu wuraren mu wannan bai bai kamar tsamani aka wuraren ba amma aka yi bincike sosai aka yi sa ana iya gane abin da ke faruwa to in ba a gano ba shikenan in ba a gane sai a yi ta bincike sai an gano hajiya ko kuma in ba haka ba sai da a ta ba mutum magani wanda zai dan taimaka kaɗan sai kuma ikon Allah. To maganin da za a ba mutum din zai hana shi yin eh, rudewan ne da dimuwan ne ko kuma yake yi. To maganin wani lokaci yakan dan gyara yadda ba za ka rude da yawa ba wadansu ana ba su mutane yadda rudewan ba zai yawa kuma ba za ka ba za ka za ka dan gane abubuwa kaɗan kaɗan amma dole a yi bincike. Hmm. dole a yi bincike wani lokaci nan ma wani lokaci sai dai na aka bincike ba a gane sai kuma dai ikon Allah to Allah ya sauwaƙe amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka a nan za mu salama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba insha Allah. a halin yanzu kuma madadin Dr. Ladan Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai Yawa to a jamhuriyar Nijar kuma an fara ba da rigakafi ga maniyata aikin hajjin bana amma bana babu takardar shaida kuma an ce ba matsala. sai dai a cewar sheikh abdulrazak malam shayabu jagoran kamfanin alfala lilhajji wal umara suna da fargaba game da rashin takardar ta risit din don haka ta taba faruwa a wata shekara inda aka samu matsala matsalar da aka samu an yi ta cece kuce a nan da magaran bangaren resi ta carnet de vaccination to yanzu kuma ga ta dawo da labaran duniya amma a takaice jiya alhamis aka cika kwanaki 500 da kungiyar boko haram ta sace 'yan matan sakandaren chibok a arewa maso gabashin najeriya kungiyar gangamin ganin an ceto 'yan matan da takin bring back our girls ta yi wani zaman dirshi a babban birnin tarayya abuja domin tunawa da sace su To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi lokacin da za ku ji ƙarin haske kan rahoto game da ayyukan hajji da kuma rigakafin da ake badawa ba tare da takarda ba. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Magras Alheri Abdu da injiniyanmu na wannan lokacin da kuma shi Sidi wanda ya bada umarni ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsin. This program has come to you from the Voice of America, Washington.